Mutane sama da ɗari biyar ne suka sauka a filin jirgin saman Jori Hamani a ƙarshen mako a ayaran farko na almajiran da hukumomin Nijar suka kwaso daga ƙasar Senegal, yayin da ayari na biyu ya zo da mutane aƙalla ɗari hudu. Kafafen yaɗa labarai ne suka fara bankaɗo labarin da ke nunin yadda wasu 'yan Nijar suka mamaye titunan birnin Dakar da sunan bara, akasarin su mata da yara ƙanana. Mafari kenan hukumomi suka ɗauki aniyar maido su gida. Ga abin da wasu daga cikin su ke cewa jim kaɗan bayan sun sauka birnin Yamai. Bara ta muke yi, ni dan maraƙe na ne bana hekara shekara guda. Hi ne na saida, hi kaɗai gare ni, tsakani na da Allah na saida na taho, ka ɗari biyu. Ni kuma miji na tsoho ne ƙarfin ya ƙare. kawai kaji abin da ya sa gaba ɗaya kuɗin tsakani da Allah ko hala ba a haba ne na taho da su wannan abu da za mu ce dai abin da ya kamata ita bara a daina ko ba haka ba ne. kuma mu yi addu'a Allah ubangiji Allah hore mana Allah ba mu abin da za mu rike iyayenmu da iyalinmu kuma haka bane bara ba mun yi bace amma dai Allah dai hore mana in kana da akwai ba za ka je ba karancin abinci da talauci da matsalar tsaro ne kafafen na kasar senegal suka bayyana a matsayin dalilan da suka sa waɗannan 'yan nijar ficewa daga kasar don zuwa neman rayuwa mai inganci abinda hukumomin nijar suka karyata gwamnan yamai udu ambuka na daga cikin mambobin tawagar jami'an gwamnati da suka tarbi waɗannan almajirai cikin kashi goma za ku samu shidda zuwa bakwai duk ƙanƙanan yare ne wasu goye da su wasu sai an sha su to kaga na abin na cin zarafin ɗan adam ne abin tambaya shi ne. wai yaya aka yi wannan mutanen suka je senegal sa ɗauko ɗa haya a da shi in ka dibi wani ya za a shi samu kuɗi ya kai karshe su yanzu da allah sa sun dawo matakai na harko harkon da aka ɗauka kenan da sun yi abinci aka dubi lahis za a sa su mota ko ne za a kai shi har garinsu ganin yadda wannan al'amari na bara ke kacara sunan Nijar a idan duniya ya sa mahukunta suka ɗauri a aniyar kwashe dukkan 'yan ƙasar da ke waje da sunan wannan haramtacciyar sana'a wace alamu ke nunin ba za a rasa hannun masu safarar bil'adama ba a cikinta. Mutanen banza suna kawo musu nesa kusa a kwatanta musu ai can haraka ce za ku samu kaza za ku duk shine jan kwaɗaina sai su yi ta an ba da umarni ga minista na mai kula da harkokin ƙasar waje za a yi bincike ta can ma a gani 'yan nijar wanda suka shiga wannan hanya ta salwanta a kungan da ake tallasu ni da ni diba nan cikin 570 da wani abu gurgu uku ne gani duk suna ya tsaya su nema ma kansu nan cikin ƙasar nijar su ci da kansu kasashe irin su saudiya da algeria da libya da cote d'ivoire da jamhuriyar benin na daga cikin wuraren da 'yan nijar suka saba tarewa da sunan bara To amma bayanai na cewa tsauraran matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ɗauka a kan almajirai ya sa masu yin ta juya akala zuwa wajejen Senegal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.